bisa ci gaba da kariyar kasafin kuɗi da ma'aikaci ne da hukumomi daban-daban ke yi a gaban 'yan kwamitin kuɗi da kasafi na majalisar dokokin jihar zamfara su ma kuwa hukumar tattara kudaden shiga ta jihar zamfara sun isa gaban 'yan kwamitin inda suka gabatar da kariyar kasafin kudin su na shekara ta 2023 da yake magantawa jim kaɗan bayan kammala kariyar kasafin kudin hukumarsa shugaban hukumar tattara kudaden shiga na jihar zamfara ali aqilu dama ya bayyana cewar hukumar tasa tun daga watan janairu zuwa satumba ta samu tattara kimanin fiye da naira biliyan huɗu. hudu a matsayin kudaden shiga inda ya ce yanzu haka dai hukumar na nan na iya kokarinta wajen ganin ta faɗaɗa hanyoyin samun kudaden shiga a cikin jihar nan akwai harajiyan da biye da muke so mu karɓe su ba mu iya karɓa su sai da haɗin gwiwar jami'an tsaro da wasu ma'aikatu su mun roƙe ta majalisa da ta sa baki domin a ci gaba da abin don in an kaban mu da ƙarfin mu ƙarfin mu shi kaɗai ba za mu iya wannan ba so wannan shekara kuma saboda yanayin da za a shiga domin proposing din ah, biliyan bakwai da wani abu ah, bangaren shi ainihin revenue kenan da yake magantawa dangane da dukkanin maaikacin ne da hukumomi da kawo yanzu suka gurfana a gaban 'yan kwamitin shugaban kwamitin kuɗi da kasafi na majalisar dokokin jihar zamfara shamsuddin hassan basko ya bayyana cewar kawo yanzu dai dukkan hukumomi da maaikacin ne da suka isa gaban 'yan kwamitin ba su da wani matsala da su illa kawai wasu maaikacin ne ne da kwamishinonin su ba su zo ba duk inda yake da matsala ba za mu taɓa yadda mu wuce ba ko mu yi a gurguje shi yasa za ku ga in ma'aikata ta zo muna binta tiriyan tiriyan domin mu tabbatar da cewa duk abin da za mu yi an yi shi ne kan ka'ida an yi shi ne domin a samu ciyar da ita kanta jihar zamfara cokan gaba. za a dai ci gaba da wannan kariyar kasafi da sauran wasu hukumomi da ma'aikatan ne a cikin jihar nan bello sani maradun